dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya raya mu zuwa wannan safiya wanda wannan safiya shine daidai da shida ga watan Ramadan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadojinmu ya sa mu daga cikin bayi da za su dace a wannan wata mai albarka a cikin jiran bayanai da muka yi alkawarin yi wanda muka yi wata ke da gare ka mai ibadar azumi a yau muna son mai mana tsokaci game da menene wasu abubuwa na wajibai da ya kamata ka kula da su musamman idan kana ibadar azumi jiya mun yi tsokaci game da abin da ya shafi a niyya ga yin azumi da kuma yadda ake gane lokacin sahur na'am yau biyar yau nawa ga ba to na ce shida ko wa <laughs> khairan ah, ma'ana mun ci ɗaya bisa shida kenan eh ɗaya bisa shida na zuwa ce sai ce shida mun ci ɗaya bisa shida na watan ramadan Allah ya sa mu dace <clears throat> ah, kamar yadda muka ce mun yi bayani game da lokacin sahur da alfijir da kuma nau'ukan alfijir ah, abubuwan da na so in kara shine na ɗaya mu sani da cewa shi wannan sahur ko abin da ake ci lokacin sahur to abinci ne mai albarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ambata manzo Allah ya ce tasaharu ya ku al'umma ta ku rinka yin sahur fa inna fi suhuri baraka domin wannan abincin sahur din nan yana da albarka wasu suna ganin kaman idan suka ci abinci a irin wannan lokacin to daga baki ɗaya zai sanya musu wani nau'i na rashin samun natsuwa ko jin daɗi ko na abu makamancin haka da haka sukan haƙura da yin sahur idan aka ce sahur ba wai kwancicin abincin da mutum zai ci shi ake nufi da sahur ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa madalla da sahur din da mutum yayi da ruwa da dajino ni'mat sahur at-tamr wal ma madalla da sahur din da mutum yayi koda da ruwa ne da dajino wato ka samu dai ka ci wani abu abincin da ake ci a wannan lokacin shine ake nufi da wannan albarka so in ma kai kai yanayinka baya ainihin wato samun balance idan ka ci abinci da yawa irin wannan lokacin saboda rashin sabo ko wane ne to ka samu ko ruwa ka ainihin wato sha ka samu ko dabino kwaya daya ka ainihin wato ci za ka ainihin wato samu wannan albarka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata amma ba daidai bane kwata kwata mutum ya ce ina aini ba na cin saura ai kaza ai kaza a'a ba gaskiya bane wannan ina fata an gane sannan kuma yana daga cikin shawarwari ma da masu kiwon lafiya suke badawa shine ba a son mutum ya ci ya take cikin shi lokacin wani zai ɗauka wai gwargwadon abincin da ya ci gwargwadon yadda ba zai sha wahalan azumi ba wanda kuma za ka ga a waki ana samun saɓanin wannan wanda ma ya ci ya take din ya fi wahala ina fata an gane da haka ka ci kawai saboda ibada domin ka samu wannan albarka Allah ya sa mu dace sai batu game da niyya da muka yi an yi tambaya akan cewa da muka a ƙara da cewa mutum ya ƙoƙari ya rinka jaddada niyyarsa a kowane dare na shirin azumin da zai yi a gobe to ne sai aka ce to idan mutum sun farkon azumin ya riga ya sa wa ranshi cewa zai yi azumi 29 insha Allah ko 30 wannan bai wadatar ba muka je dama ai abin da ake nufi da niyya in ba manta ba shine ka sa rai za ka yi kaza to ai ko da ka yi a kudirin cewa za ka yi azumi 29 ko 30 zaka ga kuma kullum in ka tashi kwanciya dama kana sawa a ranka cewa to gobe ma fa zan tashi da azumi ko ba haka bane to wannan shine niyan kawai ina fata an gane kuma abubuwan da zaka rinka yi na shirye-shirye ma yana nuna cewa ka riga ka yi niyan kenan don watakila a lokacin zaka fara shirya abin da zaka ci da sahur kaga me ma'anan kana shirya abin da zaka ci ka sa rai zaka yi azumi watakila ka tashi cikin daren ma ka yi sahur ko kuma lokacin sahur din to duk waɗannan dai su ne niyya Allah ya taimaka to menene abubuwa da ya kamata a musulmi ya ba muhimmanci a matsayin wajibi da zarar an ce alfijir ya fito kuma an fara azumi lokacin da ɗan adam yake azumi daga cikin abubuwa ya muhimmanci da ya kamata ya sani ne, duk wani abu da Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da yi to wannan abin yana samun ƙarin ƙarfi a cikin lokacin da kake azumi domin karka manta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake azumi nawa ne kuma ni zan saka wa mai yin shi saboda mai azumi ya bar cin shi da shan shi ya hakura da sha'awan shi gashi yana da iyali ko yana da iyalai ma amma duk ya hakura da su a daidai lokacin nan da yake azumi saboda wa saboda Allah sai Allah yake tun da ya iya hakura da waɗannan abubuwan saboda ni ni kuma na yi alkawari ni kaɗai na san abin da zan ba shi na sakamako da haka a lokacin da mutum yake wannan ibada duk wani abu na wajibi mutum ya kula da shi musamman sallah jama'a shi yasa zaka ga malamai suna karfafa cewa mai azumi to idan yana sakaci da sallah to azumin ma babu shi da haka ba daidai bane mutum ya rinka sakaci da sallah ko a janni ko ainihin wato ka bar lokacin sallan ya wuce to wannan na daga cikin katofara babba da mai azumi zai yi sannan abu na gaba abubuwan da suka danganci wato a iktisabi na haramun ma'anar iktisadi na haramun shine a kasuwancinka ko sana'anka ko harkar da kake yi ka rinka yin abubuwan haramun a ciki to laifin haramci kuma yana ƙara tsanani in mutum yana azumi shi yasa zaka ga akwai wasu laifuka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ma mutum ya aikata su dama laifuka ne kuma haramun ne amma an ka aikata su kana a halin azumi to azumin ma ya zama banza gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi al-Imam al-Bukhari da. man lam yada' قول الزور والعمل به فليس haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk bai gena zancen zir ba me zancen zir ƙarya kana azumi kana ƙarya kana azumi aiki da shaidar zir annabi ya Allah zai buƙatar wannan kishirwar naka da ainihin wato yunwan da kake sha ma'ana kana aikin banza ne ishara akan girman laifin ya saboda yanzu kana to haka daga cikin abin da aka kwadaitar mutum ya ya ba da muhimmanci sosai a kansa to babu kamar karatun alkur'ani jama'a kamar yadda muka ce magabata to har suna ainihin wato ɗaukan wannan wata a matsayin wata ne na musamman da za su auri mushafinsu in ce za su auri mushafinsu shine za su mai da shi abokin hiransu 247 duk inda ka gansu ka ga suna buɗe musafi suna karatu malam sufiyan ibnu sa'id at-tawri Allah ya ji kanshi da rahma aka ce a cikin watan ramadan yakan bar duk wani abu da yake yi na karatu karatun hadisi ne karatun tarihi ne karatun ah, fikihu duk sai ya ajiye su sai ya dukufa da ainihin wato musafin shi kuma karatun a cikin musafi domin jama'a karatun alkur'ani da ka yana da falala amma kuma falalar bai kai mutum ya buɗe yana kallo a musafi ba da haka ka wa kanka lokaci da zaka buɗe ƙur'ani? kana karantawa kana ji kana karantawa kuma wannan ya zama kaci lokaci da dama a yayin da kake azumi domin watan gaba ɗaya watan Alƙur'ani ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an to idan baka aini wato ci moriyan alqur'ani ba a watan to ban san lokacin da kuma zaka yi hakan ba shi yasa su imamu malik suma ya aka ce rufe majalisin karantar da hadisi yake yi ku duba imam malik da yake ba da muhimmanci wajen karatun hadisi amma da zarar an shiga watan ramadan sai ya rufe majalisin a karantar da muwadda da hadisai sai ya koma kawai karatun alkur'ani kamar yadda ake ba da labari magabata da dama wasu kullum a cikin wata sai sun sauke alkur'ani kullum ka kamar yanzu da muka ce yau biyar sauka na biyar kenan za su yau to wani mu kuma yanzu ko aya biyar ma bai karanta alkur'ani ba to kaga akwai aiki kenan akan mu wasu ma aka ce saboda an yi wato kan samun wannan falalan sau biyu suke sauka a yi sau biyu na haka a watan sai ya sauke qur'ani sau sittin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yake shine asalin abun koyin mu aka ce kullum yana haduwa da mala'ika jibril a cikin watan yana mishi tilawan alqur'ani da haka in kai ma Allah ya huwa ce ma ka iya karatun ka rinka karantawa in baka iya ba samu wanda kai ma za ku rinka yi idan kana da malami dama da yake lakara maka qur'ani ka samu lokaci sai ka je kana in yi wato karantawa yana saurara wannan na daga cikin aiki da ake sa a ga mai azumi yake yi alhamdulillah wannan na daga cikin dalilan da yasa ku ga a cikin watan musamman mu a nan Najeriya sai ku ga watan ne ake yawai yawaita darasi akan alkur'ani ko ina sai ka ana tafsiri a ina mata a ina maza a ina yi wato dattawa a ga sunan kala kala a yi da da hantsi a yi da la'asar a yi da isha wannan shine abin da ake son a samar ɗin a cikin watan domin watan na alkur'ani ina fatan an gane da haka kai ma ya zama kana da ainihin wato lokaci da ka sadaukar na ka je ka saurari tafsirin idan ma ba lokacin da za a yi a masallacin ku bane ya zama kana saurara ko dai a rediyo ko a wayanka na yanzu ko da yaushe din rediyo in ka buɗe zaka ji tafsirin ake yi to madalla da wannan ina fata an gane da haka kai ma ka ga kayi kokari wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun Allah ya sa mu dace sannan jama'a suka ce daga cikin abin da ya kamata mutane su sani abubuwan da suka halatta da shari'a ta yi tsawa a kansu kamar misali da annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan kana yawmus sawmi ahadikum fala yarfas ko fala yarfus wala yadhal wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un sa'im idan kana azumi to duk wani magana na yi wato sakin baki abin da ya danganci kwarkwasa ko abin da ya danganci kalmomi na batsa ko da kai da iyalinka ne arrafasu yana ɗaukan duk wani zance da mutum zai yi da zai alamta wato a jima'i ko son saduwa da iyalin shi haka ce to in kana azumi kada kai in ma kana bukata to ka bari sai da daddare shine Allah ya ce uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum kaga da daddare an halatta kuma kai da iyalinka to amma inda lokacin azumi ne aka ce ka haƙura kada ka yi kada ka yi wani abu na wauta wanda za ka aikata aiki a ce kai da Allah ji wannan sai ka ce wani sakare ko sai ka ce kada ka yi irin waɗannan sannan a halin kana cikin azumi din da wani zai zo ya zage ka ko ya neme ka da rigima ya ka ce kada ka kula shi me za ka ba shi amsa ka ce ni ina azumi kalmar nan kawai ya ishe shi amsa ya gane cewa me azumi baya irin wannan sakarcin To ba sai ka kara da wani kalma ba ya zo ya zage ka kace ni ina azumi ya zo ya nemi ka da faɗa kace ina azumi kana tafiya a mota ya yi maka irin shigan nan da ake yi na sauri madadin ka ce ka banza sakari a sai ka ce ni ina azumi ya ishe shi shi ya je ya hankali jama'a an gane wannan da kyau ko to mu kokari mu kula da waɗannan abubuwa su ne abubuwan da ake son mu cike mu cike azumin namu da su sai azumin namu ya zama ya zama wato nagartacce kuma ingantacce Allah madaukakin sarki ya karba mana sai mun zo munasaba ta gaba zamu yi mana bayanin wasu abubuwa kuma insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa